Masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi haihaken kasar Saudiya dan asalin Najeriya manomi kuma shugaban gidan gona a garin Ta'if Gari Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da bayanin nau'o'in albarkatun da ake nomawa a kasar Saudiya. am saudiya dai gaskiya wato duk noman da kika sani da ake a duniya ana yi to mu sa mu kasa dai kamar misali saudiya nan kashi uku ma zan ce kashi biyu suna noman misali in ce dabino ah, da sauran 'ya'yan itatuwa da kayan lambu da kuma shinkafa da alkama bangaren su taboka da su bangaren riyad abin da ya so su ha'il to suna noman ah, dabino da su kayan 'ya'yan itatuwan da shinkafa da alkama sosai da kuma ɓangaren zaitun a yanzu saudiya 'yan shekaru ashirin da biyar kowace talatin to a gaskiya yanzu man zaitun har europe suke kaiwa man zaitun saboda saudiya ta ci gaba ɓangaren noman zaitun kuma idan muka ce ɓangaren har madina ma ɓangaren madina ma'ana a cikin kashi biyu nake magana to kuma mu zo ɓangaren jidda su wannan bangaren masana'antu ne da su ma'ana kamun kifi da sauransu sannan mu zo nan bangaren taifa mu kuma nan bangaren lambu ya'yan itatuwa inabi sannan rumman sannan tin sannan zaitun kuma ga ainihin wannan fure da ake ainihin wannan turare na wardado da kuma sauran kayan lambu dai sauransu su tattasai taruhu da sauran abubuwa dai abin da kika sani muna noma a Najeriya nan da akwai. Da ainihin abincin dabobi da sauransu da kiwo. Haka musa iyakar Yaman to su ma suna noman 'ya'yan itatuwa da kayan lambu. Sai dai noma ne na zamani ba irin na gida ba, noma ne a tsare da program ɗin da ake bamu akwai injiniyoyi za su zo su bamu program ga yadda za a yi mu bi shekara guda bangaren 'ya'yan itatuwan ma'ana kamar inabi ana ma aski akwai lokacin da ake ma da akwai lokacin da ake tsaye da ruwan kuma a yi ma kuma akwai takin da ya kamata a bashi akwai fisar ko kuma magungunan da ya kamata a fesa mar a shekara kaza da kaza da kaza misali to haka muke tafiya akan program ne a rubuce a gona ni haka na kan gaya wa su leburorin namu nana kuma haka ake bi alhamdulillah ba a samun wasu matsaloli sai dai abin da ba za a rasa ba yanzu da za a tambaye ka meye bambanci tsakanin yadda ake noma a Najeriya da Nijar da kuma yadda ake yi a nan Saudiya? So da farko dai bambancin mu kamar bangaren misali Najeriya da Nijar noma ne an fi noma na damina lokacin ruwan sama. Mu ku a nan rani da damina muke noman mu bambancin kenan ba lokaci. Mu daman rijiyoyi ne na burtsatse hukuma za ka je ka ƙaddamar su zo su gina ma ka biya su kuma za ka yi ka noman wannan da sanin hukuma kuma kowace gidan gona ko ni gidan gona hukuma ta san da shi a rubuce yake za ka je in kana in da wata cuta ma misali a gidan gona ka za ka je ka sayar fos za ka ce ina da cuta kaza da kaza za su baka wani program ko kuma za su aiko muku injiniyoyin su na noma su zo su nuna muku ga yanda za ku ga yanda za ku shine bambanci To Alhaji Abubakar yawanci daga kasashenmu na Afirka za ka ji yau an yi rikicin manoma da makiyaya a wannan ƙauye an karkashe mutane gobe haka ji ba haka. A nan Saudiya kaka mu'amala da zamantakewa take tsakanin manoma da makiyaya. To alhamdulillah a nan gaskiya ba a samun irin wannan matsalolin. Saboda daman ɓangaren noman ma daban yake wajen kiwon su daban makiyaya inda suke kiwo daban wajen inda ake noma daban. saboda haka ba a samun wannan matsala irin ta Najeriya ko ta Nijar gaskiya duk ba ba wannan dan haka duk lokacin ni kamar in naje irin hotunan naje Najeriya na kan me yasa ma ake samun irin wannan matsaloli haka tsakanin mikiyaya daman da noma da ciwo abu ne daya mu a sanin mu a inda muke karatu a nan ƙasa laraba gaskiya abu ne daya dole ya tafi daidai ya tafi daya noma da kiwo ubangiji Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen na namu gaba daya saboda in ba a samu zaman lafiya ba to duk da harkar ilimin da harkar noman duk ba zai yiwu ba haka dai abin da muka sani a haka. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji ko manoma da makiyaya ƙasar Saudiya ma suna fama da matsaloli. Yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da wadda ta haɗa mana sauti Julie da Gresham ne ce ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.